الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون الخير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيةً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أنا أقول لك ألا مدعوكين سركي da ya ba mu damar zama ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin surusul bakara yau muna da hudu ga wata ramadan 1440 da ƙarfin jiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daidai da sha bakwai ga watan biyar miladiya ashirin muna kan aya ta ɗari biyu da saba'in da ɗaya ita muka gama jiya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayanin cewa idan an bayyana sadaka ta yi amma idan aka ɓoye shi aka ba wa mabukata to shi ya alkhairi kuma wannan zai sa Allah ubangiji ya yafi muku laifin ku Allah ubangiji yana da cikakken masaniya da duk abin da kuke aikatawa kuma akan sa zai saka kamu ka ta bi ta laisa alayka hudahum ya rasulullah ya muhammad shiryar da su baya kanka ka shiryar da su shirya su, ka tilasta musu su aikin alkhairi fasara ta tsaye kenan wannan ba ka bane ba wata fasara kuma sun ta haɗa abin da saurin da cewa wasu daga cikin musulmi mutanen maka an fada asma da jama'a an haɗin taɗi bakar an kuma faɗo su mutanen madina sun kasance suna so su sa da zumuncin iyayensu kafirai suna so su musu kyauta to amma suna ganin ya saba da aƙidarsu alwala walbara aƙidar so jiki ya za ka ba wa kafirin da ya san la'allar zai yi ƙasa a gwiwa ba idan shi mafi taimakawa kafirci a kan musulunci kanka je ka ba shi duki da zamanto ta zama masa ƙarfi a cikin kafircinsa ko makamacin wannan su sau da zai ganin cewa bari su hana su suna so a matsayin yan adam ita mahaifiyar ta kafira ce sannan ɗaya daga cikin kakanninta na ƙangaren mahaifiyar shi na kafiri ne da aro da cewa sun bakaci na ba a wajenta ko kuma su da cikin sabbin mutanen madina za su bayar kusa jin nauyi da tsoronsu a ce sun ba da wannan abun da ilfitra ya da'uhu cikin ran suna jin cewa suna so suke jita musu na da uwa da sauransu amma kuma da iman da jiro suna jin a bangaren imani kan basu daidai ba kuma suna ganin kamar idan ba su ba su ba za su jawo su kenan har su musulunci su suka hana su kuma yiwuwa su karɓa addini in suka ji yunwa ko makamancin wannan to wannan fasirar sai ce fasirar wani laisa alaika hun kai musulmi ko mumini shiryar da waɗannan mutanen zuwa ga dinin Allah ba wajibin ka wani shiryarwa ta fuskar kimsa musu addini amma shiryarwa ta fuskar kira da bayani da kwadaitarwa wannan Allah ubun ya bawa dan adam dan Allah ya ce maza su mai innaka tahdi ila siratal mustaqim kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya siratal lahi alladhi lahu ma fi samawati wal ard wajen ainihin bayarwa jan hankali nasiha bayanin addini da kyautata mu'amala ana za ka iya sa amma ka shirya da mutum ka tilasta shi ka ɗauke shi lalle ya zama addini ya zama mabiyan addininka shiga addinin musulunci wannan ba aiki ka bane ba sau da haka an kaɗa ki kalmar a jimlace ana nufin akan cewa shiryar da zukatun mutane ba naka bane ba amma shiryar da ainihin yi musu bayani shirawa sun yi musu bayani da gamsar da su da jan hankalinsu wannan za ka iya sa tun da haka ne kuwa wa yake shirya wa walakin Allah ya ji man sha. Allah shi ne ke shirya da wanda ya ga dama wanda ya ga dama shi da shirya da shi ga alkhairi aikin Allah kar mu manta na tafiya da hikima ganin damar Allah hikima sace take ainihin direbaita to da haka wanda Allah Ubangiji ya zan cewa alkhairi ne a shirya da shi ta a da shi a ta zuba da shi ba har Allah ubangiji bai ga dace ya ba shi wannan alkhairin ba na shari'a saboda haka karka hana su kyauta karka hana su kyauta ko kuma da ya fasar karka tilasta musu sun yi kyauta sun yi alkhairi mun ji falalar ciyarwa da alherin da Allah zai bawa in yi ciyar da sauransu amma kuma kai ne za ka tilasta su sai sun ciyar ba aikin ka sanar da su ka fahimtar da su ka kyale su kuma sai abinda za su iya yi wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abin da kuka aikata na alkhairi kuka yi ba to da haka kun ji lalacewar wannan kun ji gwaggwaɓar ladinta kun ji alkhairin da allah ubangiji ba wanda ya yi ta to saboda haka kanku za ku yi wa in kun baya, in kun gaba ku samu wani abu to ku kai wa kanku ku ku hana kanku amma shi Allah ya ce ba zan san malul habib yana sane yana kallo yana dako yana kirga abin da kuke yi to haka ku yi aikin da ya kamace ku matsayin kuna masu hankali kwali anfusikum amfanin kanku ne alherin kanku ne ba muhammad ne sallallahu alaihi wasallam zai dauki wannan ladan ya tafi da shi gidansa ba ba shi za ku bawa abinci ba ba ya buƙatar wannan Allah ubangiji ya wadatar da shi ga da abin da kuke yi saboda idan kun yi kanku ne kun kun yi bayar da alkhairi kaɗan kanku za ku ajewa kyauta da lada kaɗan kun kun yi da yawa kanku za ku tara wannan ladan mai yawa kun kun ɗauko dukiyar ku za ku ainihin mai kyau zaɓaɓɓa da sun dukiyoyinku in tsayi ba ce maka sabcin kuka baya kanku kuka ajewa in kun ɗauko kuma koma bayan wannan kanku kuka ajewa da kuna abin da kuke sauka ma tana nufin umu abin da kuka ciyar na alkhairi kuma ya fi kun tuna ku ne kuma tun fi ƙuna illabta ba a wajen illa ba kwa ciyarwa sai domin neman yardar Allah domin in kun saboda yardar Allah shi ne za ku samu wannan alkhairi ne kama wannan hali ne in dai kun ciyar da alkhairi kan ku kuyiwa in dai ciyarwar wata ku ta tafi akan ƙirƙi ba a wajen illa kun yi ne don neman yardar Allah wata ala saboda haka ciyarwar da ake magana wadda za ku ajiye kanku sakamakon shi ne idan kun yi ba a wajen illa don neman zatin Allah neman yarda zatin Allah su fana wajen Allah yana da fuskar Allah Allah ubangiji yana da fuska kamar da Allah ubangiji ya faɗi a zuwa yau ya buƙa wajen rubuta zuwa kiran da sauransu sai Allah ubangiji yana da fuska to ma'anar abin da ake nufi a nan wajen kuna neman yardar Allah kamar subhanahu wa ta'ala duk abin da yake na daɗi na farin ciki ai ana ganewa a fuskar wanda aka faranta wa rai to ana so a tabbatar da Allah da fuskar kuma yana nuna yardarsa Allah ubangiji yana murmushi da bawansa Allah ubangiji yana dariya ga bayansa ya zo cin hadisai Allah ubangiji yana dariya ga bayansa wanda ya kashe wani sannan shi ma na biyun kuma ya zo ce musulunta Allah ruwan jirgin musu da daga jiba cikin aljanna saboda haka nan ana nufin yardar Allah yardar Allah shi ne ake nema kuma yadda Allah ana gane da ta fuskar Allah subhanahu ta'ala, yadda zai hadu da bayansa ya nuna musu fuskarsa da farin ciki su ji daɗi to shi ne inda kun ce fau neman yardar Allah to za ku samu wannan alkhairin da Allah ya yi amma tun fi min khairin fali an fasir amma tun fi na illa ta ba a wajen Allah ba kwa ciyarwa ciyarwa ingantacciyar da samu alkhairin ta sai domin neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala wato wannan labari ne ake bayarwa amma ana nufin umarni a balaga suna cewa khabarun ne maqsudun bil insha khabar ne amma ana nufin umarni da shi kar ku ciyar sai don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum duk abin lokaciyar na alkhairi yuwaffa ilaykum za a tattaro a miko muku abin istiklali shine ka wafayan abu a baka abun ka Da abin da ku lokaciyar na alkhairi yuwaffa ilaykum za a cika muku kawansa a miƙa muku alherinsa wa antum la tuzlamun babu wanda za a zalunta cikin ku ba za a zalunce da kome ba yadda kuka yi haka za a yi kuma kan kuka yi wa kuma kun yi don Allah shi kuma kun samu ribar da hanyar ake nema nan kamar ana ɗauraya ne na abin da ake ta faɗi a baya na ciyarwa ku shi kenan ku ciyar kuma kun ciyar kanku za ku yi kuma ku ciyar saboda Allah inda mun karanta na ruku da aka yi wanda ya ciyar ba Allah ba wanda yake ri'a annasi wanda yake yi don fuskar mutane don yardar mutane don neman suna a wajen mutane to na ana maganar ku ciyar kuma kun ciyar don ku sani cewa za a ba kula don ku cikakke babu ragayya babu zalunci ni hamtu zulma altube na ku, muharrama Allah ya ce na haramta ga zalunci ko kuma na haramta muku shi zalunci shine ka rage wa mutum abin da cancance shi ya cancanci ka ba shi goma shi ka ba shi tara azalace shi ko kuma wajen sakamako ya yi maka mummuna guda ɗaya sai ta masa biyu ka zalace shi da wannan kwanan da kai komai a yi shi bil'adi ko da shi fi mahalli ko a sanya shi a mahallinsa to Allah subhanahu wata'ala ba ya zalunci inna Allah la ya bi misali barra Allah ubangiji ya ainihin zalunta mutum ko da kanan abu ne ko makon da su ko ya kai misali barra سيديك أرى أرعوك فانسكم ضائفها انكيك كاوماتي ألا سيد منك مكش اسم الله عزيزينا عظيمة سيد رسول عدا ميهو سرقة وي للفقراء الذين أفسروا آتوا اليسر عند أكو إن هذا قسن يتشير ونان للفقراء كتشير دفك إيغي مرساشي فكيري أسلم كلمة فطر suna zuwa daga ainihin abin da suke cewa ƙashin baya wannan ƙashin da yake tsakiyar baya ɗan adam to shi fakiri ma'anarsa bayan sama biyar da rike shi shi ne fakir shi wannan ƙashin bayan nasa ya kare ba shi da abin zai cika cikinsa kuma ba shi da abin da zai tsayar da shi ya tsaya kama kowa shi ne asali kalmar fakir saboda duk wanda ba shi da yalwa a abinci yalwa a biyan bukatu na rayuwa suna su fakiri da fakiri da miskini duk shi miskini kuma na mutum da yake makaskanci na kasa kasa mai yiwuwa miskini a wani garin ko fakiri a wani garin gudunwa garin sai ka zuwa zama sarki wasu gila fakiri a kasashen manyan kasashen duniya da suke da tattalin arziki mai kyau in ya zo kasashen mu sai zamanto mawadaci ne da fakiri da kura ana kallon daidai abin da mutum yake samu da kuma abin da ke kashewa in an same shi da karancin gata a wannan sun sa fakiri a ƙur'ani an faɗi miskinan da suke da ainihin suke da babban baiwa amma masu bai kan lima sayaki na ya'amalu na fil bahar lima sayaki na ya'amalu na Da suke miskine ne amma suna da safina suna da jirgin ruwa da suke aiki a cikin teku amma manzan Allah Musa ko kuma Allah da kansa a cikin Qur'ani ya kira su sa masakina ne yadda Khidr yake faɗi cewa miskine ne saboda idan mutum ko da samun su da yawa amma kuma inda yake zirarwa yake bayarwa da yawa kuma ne fakiri ya zo miskini kiri da ko kusan kuma ana sada bambancin da ake faɗi cikin jikin fikihu malamai sun kasa yanke shawara a kansa me fakiri me miskine fakiri ya fi tsanani ko miskine ya fi tsanani da dukkaninsu kusan bai daya sai ke tafiya to ina za ku sa wannan nafakar ta kuma tun fi min khairin yau fi ilai kuma wasu latulamu lil fukara za ku sanya ta ga fakirai mabukata duk wanda yake cikin yanayin bukata ko mai kuɗi ne ta ya kare ko sai ya tafiya ya je wani waje da ba shi da kudi na zama ibn sabil to su za ku ba wa alherin ku allazina uhsiru fi sabilillah musamman waɗanda cikin hakiri Allah mun ya ci a bashi ya da ta gabata ta ɗari biyu da saba'in da ɗaya shi ma an ce wa yanki fuwa wa tu'atuha al-fuqara wa yanki fuha wa tu'atuha al-fuqara a fuhu khairul lakum saka in ka boye kuka ba wa gidi a ɓoye, saboda kare masa mutunci da sauransu to nan Allah ubangiji bayan faɗi ta kiran sai ya faɗi ta na musamman a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai fakirai yawa sahabban da suka baro garuruwansu suka baro dukiyoyinsu suka baro kasuwancinsu suka baro datansu wani ɗani yana da iyaye mawadata wata mata ce tana da miji ce kuma kuma ce to amma musulunci ya raba to sun zo garin madina cikin yanayi yan majina abin zai da shi ba zai iya gamsar da kowa ba zai da sun yi alkhairi sun raba dukiyoyi sun sa yan uwansa a cikin harkar kasuwanci su da sauransu sun tarbi baki tarbar da kawai irin ba a tarihi amma saboda yawan mutane da kuma su ba su mora ta bane ba na zo a gani ba zinare ba fetur ba kurin manoma ne manoma lokaci lokaci ne saboda haka sai zamanto suna da yawa talakawa kuma sun kasa samun abin da zai gamsu su sai daga baya da aka fara ya kunkuna aka samu ganyemomi sun da aka samu wadatar zama da Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan fakiran alladina uhsiru fi sabilillah wanda aka takaita su aka shamake su aka hana su zirga zirga cikakkiya fi sabilillah saboda addinin Allah saboda tafarkin Allah me ya faru ma'ana hijira jira ta sa sun bar gurin sun zo madina ba su iko su yi yawace wace su tafi su nemo kuɗi shi na su tafi zarban fil ardi ba su da ƙarfin da za su bari su je su tafi gabas su tafi yamma su tafi sham su tafi yaman su je su samu ainihin wadatarsu ba su da wannan damar ko kuma ana nufin waɗanda aka aje su saboda aikin soja saboda aikin yaƙi da taimakawa a cikin Allah ta kare iyakokin musulunci to kaga su ma an taƙaita su an hana su sakat su sabi ko kuma an za ta fi jihadin ake nufi sau da haka wanda ba su da iko su ɗauki nauyin kansu su baro iyalansu na faka su tafi su je su ainihin fafata ta wata kalmar Allah subhanahu wa ta'ala dukkaninsu dai fakirai ne wanda kuma an rike su an taƙaita su fi sabilillah saboda Allah kuma la sa'un zarwan fil ardi ba su da ikon bugawa su tafi ne da kenan su bugi jaki ko su bugi doki tafiya a bayan kasa ba su da wannan dama to wannan sun bukata sun bi cancantar a ba su da ke zuba kunsu ala ce ya haɗu humul jahilu a wani ya min at-ta'affuf wanda bai san su ba sai ya zaci cewa su mawadata ne saboda tsabar kamewa ba masu bara kullum ba la ya salunan nasa ilhafa ba sa roƙon mutane tare da naci yani in hata kama lafi roƙon su ba lafi naci su cikwikwiye ka su hana ka sakat su taimaka magiya irin da muka faɗa a zaman mutuncin da ɗan adam yake da shi zaman to ya zube har da zaman to ya kai nan da manzo Allah sun yake bin sanar da kiyama zai tashi laysa fi wajhi laysa fi laysa ala wajhihi muz'atu lahmi fuskar ta babu tsokan nama duk sai kashin kawai kwarangon laki da shi saboda mutunci a fuska yake kuma an tafiyar da shi to wa'annan mutanen ya لا يحترم الجاهل أغنى من التعفف shi jahili ma'ana ana nufin wanda bai san su ba sun yana zaton cewa a wadatu suke saboda tsabar kamewa ba su hanyar ta'arifuhum bi za ka gane su da alamunsu alamunsu na rashin karfi din za ka gane su ba ga alamar cewa dai suna cikin bukata ba ga alamar cewa ba su da wadata wanda alamar cewa suna bukatar taimako in ka natsa da kyau ke na kai tunani a kansu saboda ka yi wannan mutanen su ne suka bujin canta a basu lasa abin nasa ilhafa ba su kan mutane a bisa naci in har sun yi tambayar to ba su nacewa a kan ainihin eh, sai an ba su suna iya fahimta cewa nan wajen babu damar bayarwa ko kuma cewa ba za a bayar ɗan ba to ba su ci gaba da wulaƙantuwa ba wajen yi wata dole sai an ba su tambaya roƙo bara ga alafa ya ce ba ta halatta sai ga mutane guda uku a bisan kabisa cikin bukhari cikin muslim ya ji ya samu wani nauyi ya hau kansa nauyin kuma na taimakawa hammala hamala hamala shine mutane sun yi wata rigima ta kudi ko wasu kudi sun bace wa wani ko ana bin wani bashi ya kasa biya sai ka ka ce ni zan biya ni zan biya lokaci yayi ya kasa biya ko kuma adiya suna yawan matsala adiya adiya cikakkiya misali an kashe rai an yarjejeniya za a ba wa mutane jiya kan uwansu da aka kashe to wa zai ba da wannan biyar akila akila shine injin shi wanda ya kisa ɗin wanda suke tsakaninsu akwai gado gabaninsa ɗan uwansa iyaye da ɗaya sai a taru mai taro da sisi a hada ko a yanka bai ɗaya kuma kowa ya kawo daidai ƙarfinsa shi ne mai yawa diya ana kara kumi ɗari saboda ka za a biya wannan kudin sai an yi ainihin kama kama to wani daga cikin watakila shine babba ko shine mawadaci ko shi kadai ne ma cikin dangin ko ba su yawa su ma wannan ana ce masa hamala ko nauyin taimakawa yan uwansu to shi kabisa abin da faru da shi kenan yana buƙatar ainihin taimako sai zo jin maza su da tambaye shi annabi ya taimaka masa ya sauke wancan nauyin zai ci masa cikin sun taimaka maka ka bari an samu dukiyar a zakka ta shigo zan baka cikin birkin mali kenan ba shi na da masa kabisa mutane kokari ya halatta su yi roƙo irinka da hamala ko ko mutumin da yake da dukiya sai wata masifa ta wata cinye dukiyar ja'iha kamar eh, fari ko a ce fari sun sun cinye mutum kona ko wata gobara shagon sai kone gaba daya nan ne kuma kashin jan arzikinsa ko zamanin corona an buga lockdown abin da yake samun watakila iya tsiyaye babu mutum na uku shine mutumin da talauci ya same shi har mutane uku adalai suka ce lallai wani ya zama abin tausayi haka ma za su ya kada mutane guda uku su shaida cewa akalla kenan ta wannan mutumin na cikin yanayi ya tuntunce a taimaka masa ruwa ina ne su kadai ne ya halatta shi bara ka bara ba abin yi ba ne ba musulunci addinin Allah ya tsane mutum ya jingina da mutane su je su yi wahala shi kuma ya zo ya lalibe su ba lalibewa ta sata ba amma dai yar wasa ta ce wasu na nan sun zama shamajika lafiyar su kalau amma zukatansu sun mace ba neman nasu ana samu cikin zama garin mutane samu hatta cikin almajirai sai ya fake da karatun ƙura'ani ko da karatun ilimin shi da zai je nema ba sai dai in an samu a bashi amma mata karin magana su ta shirme allah ba ku samu shi bai so allah ya ba shi ku allah ya ba ku shi kuma a cikin ku zai samu amma tsakanin da allah da an wani shamaki da shi ba zai iya shiga ciki ya samu ba wannan za su ya tsakake su su ba sa roƙo ilhafan da naci yani koda ya kama za su yi irin wannan da aka ce ya harta gare su amma ba sa roƙo ilhafan ta sigan nacewa da matsawa da sauransu ya danganta a ainihin da larurar da mutum yake a cikinta wanda ana faɗar babban aji manyan bayan allah fakiri na mutunci ta gere na sutura suna cikin yanayi ba ma a ganewa sai an yi tunani ko an yi bincike sun za a gane cewa suna cikin ainihin bukata su irin su ake wannan akwai lokacin da mutum zai zama to ba shi da mafaka ba shi da matakar tsinki in ya ce cikin wannan sharuɗa ko makamantarsu wani hadisi shi kuma na anas wani ga cikin faƙar mudike yani tambaya talauci mai rasinarwa wanda ya daga daga daga ya gama da mutum to an sami sanar bai magana ilhaf ba yi kuna roƙo lati ta hulun masalatu ilali talata ko ba ba halatta sai gamta da wuta uku ko da ilhafi ko ba ilhafi an halatta mutum ya roƙa din amma nan ana yaban su kuma suka fi cancantar a bawa saboda su ba a gano cikin sauƙi. ka. ya kamata manufin mutane suna da basira wajen yin yan uwansu shi ne mutunci shi ne musulunci shi ne tsari ce a kalli yanayin mutum kada shirinsa ya sa a cutar da shi in an gina cikin yanayin da zai bukata ko a hankalce an san mashigin kudinsa inda ya samu saboda haka la'alla zai bukaci taimako a wasu dabobi wanda yake a da kuma da muka faɗa a ran nan muna faɗin yadda mutane masu hikima wani mutum suke suka rubuce kairan kafira yadda suke tsara taimakonsu akwai gaɓoɓi a shekara ko a rayuwa da mutane suke shiga cikin yanayin bukata sosai wataƙila wannan alamun mutane suna da wannan abu shi yasa musulunci yake abawa a bawa fakiri da miskini zakka yana da ciki wani za a gan shi fesfes da shi kila ma hadda abin hawa wata kila ma hadda gida amma aka kalli me nauyinsa sai ku ga abin da akwai ban sai ko makamacin wani ko mutane da suke cinye lokacin su a wajen harkar addini harkar da'awa yaya neman bin bukatar sa shi ta sa sai in ya shiga cikin wani yanayi sosai in ba ka lokacin sana addini ne na samun cin almajirai malamai masu kantar masu zuwa wa'azin zikar ba matsala bane ba alkhairi ne in dai an bukaci hidimar su addini su yi su kuma mutane su ɗauke musu wannan bangara na nauyinsu imam da malik rahimahullah da shi da wasu malamai a zamanin salaf sun tura wa ko sun yarda da wasu suka ɗauki nauyin rayuwarsu saboda suna ganin abin da suke yi ya fi mahimmanci ya fi zama wajibi sama su je su nemo a kasuwa. ba malik baya zuwa kasuwa. baya neman kudi amma ƙwaƙiyas da ake su a lokacin da kuma hadaya na yan uwansa saboda irin sa'ad eh, laifin sa'ad cikin tarikunsa ɗan kasuwa malami mujahidi to shi duk lokaci bayan lokaci zai lunko kuɗi masu yawa ya kiro ɗan uwansa malikin anas rahmatullahi alayhim jami'a sai turo masa duk saboda ne saboda ya fahimci cewa malik da irin alkhairin da yake al'umma ya zauna dirshan ya fi karɓi komai a rayuwarsa baya komai sai kanta da mutane addinin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan duka masalolin da suke kamata a gansu a aiki da su a addinance a hikimance domin a zauna lafiya ya zama an yi rayuwa ingantacciya kuma a da Allah cikin aminci وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم دأب اللوك تشيرنا الخير تو الله أبنجي سنومي لو نعب أنه كي كما ذي كلدشي كما ذي بياشي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار وأن لسكي تشير بالليل والنهار da daddare da rana sirran wa alaniyatu suke ci da dukiyarsu a ɓoye da sarari falawun ajiyarhum inda rabbihim suna da ladansu duka a wajen mahalicinsu jalla ala ana yanzu an tattaro duka bayanan an tace maka su amma ka ƙa'ida, ƙa'ida, kulasa farkon zancen an ce maka duk wanda yake ji da dukiyarsa da daddare ne ko da rana ne ma'ana ta ɓangaren lokaci kenan kowane lokaci damuna da rani da sanyi da zafi kowane lokaci kamar allah ubangiji na ne ne kyancin mutum ya dinga kallon lokuta kowane lokaci idan tana da rabo a sadaka wataƙila wannan lokacin idan ka yi akwai wani abin da zai taso allah ubangiji ya tushen maka wannan kafa saboda haka in ma shekara za ka yi kashi uku kashi hudu farko don samun ka ko kashi biyu ka bayar a farko ka bayar a ƙarshe ko ka bayar a tsakiyar ko ka tafi gida hudu ka dinga bi zuwa bayan wata uku uku kai wani babbar sadaka shi ne aka muka shar zuwa ga lokuta billahi wannan dare da rana ba nufin dare na wata rana ko yini na wata rana a'a ina nufin lokuta daban-daban sai kake cewa sirrin alaniyatan a ɓoye ko a fili an gaya mana da ake cewa a ɓoye falalarsa kuma Allah ce in a filin ma kai ya karba amma na a kowane irin yanayi ka samu kanka ka bayar ka taimaka falahum ajruhum inda rabbihim to me wannan aikin yana da ladansa ko suna da ladaddakin a wajen rab su arab wata wataala ana Allah ne ba su plan cikakke ba kare bin da duk abin da kai za a jama da dare kai Allah yana da rana kai Allah yana a ɓoye kai Allah yana a fili kai Allah yana zai ba ka kuma cikakken sakamakon kamar da ce waffa ilaikum za a cika samu muku ku a cika muku ma'auninku wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a gare su abin da zai nan gaba kenan ba ku ba ku ba ku da damuwa gaba abin da kuka yi da ba za ka samu tsoro za su game ka mutane za su taso maka da gaba da kiyayya da kyashi in dai ba a yin alkhairi daga cikin tsoron da alaƙar da ke maka tsoro a duniya mutane ko a zalume ne in dai kana alkhairi aka san kana alkhairi to za ga ana kafa kafa ana tsari tsari ana kaucewa wajen cutar da cikin wannan mutum na kuma babban tsoro na alƙiyama tabbas ba ka da fargaba wajen Allah Allah ne da zan take gaya maka ba ka da tsoro ba ka da abin da za ka ji tsoron sa Allah ne ake jin tsoro ko to kuma amintar da kai wala wa mahzanu kuma ba su da bakin ciki kan abin da ya gabata ba su da damuwa na bayar na tafiya da dukiya ta kila ma mutum tare da canza masa ba shi da shi to ba zai bakin ciki akan abin da ba domin ya san inda ba babban banki ne wanda ba ya talaucewa ba kuma ya cinyewa kuma ma kasuwanci ne ka shiga da kanta wanda ka ba wa ɗan wanda zai ko dula a kamar hasana ko ba ya ko da ba yau saboda in ka je wajen Allah za ka shi abin ka ba ka da ɓacin rai da damuwa kan abin da gabata to wannan ah, shine alkhairin ciyarwa babu tsoro na abin ya zo babu kuma damuwa da ruɗin cikin abin ya gabata da wanda yake mai hikima wanda yake ya tsauka ya nutsu ya bayar da abinda da Allah ya hore ba ya sanin muka karanta amma alaran ma ya karanta mana ya ta ɗan biyu da da hudu Allah da karatun gaba shi ma zai shigo da magana akan harkar dukiya amma kuma haka ba ta wajen alkhairi da ruwa ba za a kuma bangaren yadda mutane suke kokarin zalunci su kokarin cuci kansu ta hanyar ciyarwa da makamantarsu sai da yi mana salamun jina kaɗan ƙarasa to bari mu karanta ayar a tafsirin sa'adi sana ta bakwai. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبة رزقكم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تهنوا الخبيث منه تنفقوا من رسول الله خبيث إلا أن تؤمنوا به واعلموا أن الله غني حميد ما لقيتي أنا وزني حب الباري عباده ألا أنا أقول إلا الدباين سني عن الإنسان مما كسبوا في التجارات Allah kuma yana kwaɗaitar da bayansa a kan su ciyar daga abin da suka tsorta suka nemo suka samu a kasuwancinsu wa mimma afadalahu min al-ard da kuma abinda ya fitar musu shi daga karkashin kasa daga abu kwaya ce ko kuma itatuwa hatsi ne ko kuma ɗan itatuwa malaci wannan ya haɗa zakka ana magana a kan zakka zakkan ta kudi ko zakka haja kayayyaki na rayuwa duk wani abin da ya yake ana ciniki da shi yanzu aka aji shi don ciniki to wannan abin in zamanin sa yi shekara ta zagaye wani na misali kaga za a haka na kuma abin da yake yato tsirrai shi ma za a bada zakka a kansa haka nan sadaka ma ta shiga ciki zakka da sadaka da shiga an fi kuma tsayi ba su yanzu kuma Allah Ubangiji ya umarni da an fi tsarkaka tsayi ba su daɗaɗa kyawawa kada an fi mummuna shi ne abin da koma baya lalatacce a bawa Allah shi ana ba Allah ke mamaye shi in kama ya fa Allah ke mamaye kar ka yi wa Allah a yi tsohon shi ka ba shi abin da yake ba a tsanin duk ta ka ba wa in ce wa yau da wani man lahun haƙƙun alayhi lallan ki zo inda shi aka ba wa kai wannan abin mummuna don sai kai aka ɗauko aka ba ka ba za ka ji daɗin ba za ka karɓe shi ba sai abu sallamu ba shi ne إلا أن تهدي فيه إلا على وجه المغاضة والإرماء في ذكر الإسلام كتربع الوجه كنا to abin da ke wajibi kenan ka fitar da tsakatsaki cikin dukiyoyin kamala kuma wannan wajibi har ka ɗauko mummuna ka bara ka ɗauko matsakaici ka bara cikakken kuma sharafi da ɗaukaka da babban neman lada shi ne ka fitar da mafi girman dukiya ɗauko amma fi kyau ka baya saboda ka shi ba abin da ta hana ta ne kamar da mummunan sallah wannan da zai da sai daga nuna da Allah abin da ya tura maka ba ko ba ka mulalan da ke nema wajen Allah ba sannan Allah ya ce ku sani cewa Allah ganiyin ne hamid malaci ma'anarsa Allah wadatacce ne gaban dukkanin marubutu kuma shi ne wadatacce gaban duk cewar da ake cewa da ma duk wani ake alheri na sa'a za a yi Allah Allah ba da don su bayi da ya koyar da su don ta amfana don falalar da yi tare da akan wani abu da tabbata a gare su sannan kuma bayan cikar wadatar da Allah baiwarsa mai yawa ta kuwa da hannun yi shi da hamidu ma'ana wanda ke cikin ruwa wanda ke tsara wani abin da ya fara kanta da bayan zan hukunce hukunce wanda suke kaiwa zuwa da samun gidan aminci da jin daɗi a cikin rayuwar duniya kuma Allah ubin ya cancanci a bauta masa a yaba masa a gode masa saboda kusa dukkanin su kyawawa ne kusa na kamala kusa na mutunci na ɗaukaka ne shi da nan ko hamid shi da ma'ana ko alamanu wa alamanu hamid ba wanda ya sai kai karshe bayanin sufofin Allah na kamala a ce ya yi shi dukkanin wadata shi ne hamid cikakken yabo mai cikakkun sufofin yabo jalla wa ala to da wannan aya da wannan tiba a tura wannan masu wannan aya ma wani lokaci ba mu kuma da wajen su fuskar da wajen da zafi ta mana na da kula da suna da sufofin ba da dukkanin ayyukan da muke na